صلى الله على النبي صلى الله على saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan mace kuma na karshe a wannan rana ta juma'a da fatan an yi ne cikin koshin lafiya ga jerin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan sa kuma akwai shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan sai shirin nan na kisoshin rayuwa akwai shirin nan na amsoshin fikihu bansa kuma za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau waɗanda su ne jiran abin da za a saurara a zangon shirin muna wannan lokaci da dar Allah da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali a cikin shirin daga farkon sa har zuwa ƙarshe amma kafin jin abin da na ambata baki ɗaya sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a goma sha biyu ga watan fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 29 ga watan jumada Sani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan fabrairun shekara ta 1948 jagoran kungiyar ikhwanul musulmin wanda ya kafa kungiyar a kasar masar hassan albanna ya shahada tun a lokacin da yake karatu a jami'a sheikh hassan albanna ya kasance mutum ne mai fafutuka da kuma nuna tsananin kiyarsa da mulkin mallaka na turan birtaniya da kuma yadda sarakunan kasar suke karkata ga turawa da manufofinsu akan haka ya kafa kungiyar ikhwanul musulmin ko kuma muslim brotherhood a kasar ta masar tun yana jami'a kuma kungiyar ta samu karbuwa a tsakanin mutanen kasar ta masar da majodan gami da palestine da kuma syria da ma wasu daga cikin kasashen larabawa na arewacin afirka musamman ma dai kasar tunisia ganin haka turawan ingila sun hada baki da sarki faruk na kasar masar wajen dora tuhuma akan kisan wani ministan kasar ta masar da aka yi a lokacin akan kungiyar ikhwanul musulmin inda aka kama 'yan kungiyar da dama kuma aka tsare su kuma aka haramta kungiyar a hukumance da ƙarshe kuma tare da haɗin baki tsakanin ingila da sarki faruk aka kashe sheikh hassan albanna a ranar 12 ga watan fabrairun shekara ta 1948 da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyu ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da takwas. shahid imad muguniya ɗaya daga cikin kwamandojin kungiyar hezbollah a ƙasar labanan ya shahada sanadiyar wani bam wanda ya tashi da shi a kusa da motarsa a birnin damascus na ƙasar syria wasu ma'aikatan isra'ila ne suka haɗana bam ɗin a jikin motarsa wanda ya tashi da shi a lokacin da ya zo shiga cikin motar an haifi imad muguniya a shekara ta 1962 a birnin sur na ƙasar labanan mahaifinsa malamin addini ne sannan kuma bayan kammala karatun jami'a ya yi aiki da kungiyar plo ta kwatar 'yancin falasinawa na wani lokaci tare da marigayi malam yasir arfad daga baya kuma ya shiga kungiyar amal sannan kuma da ƙarshe ya shiga kungiyar hezbollah kasantuwarsa mutum ne wanda yake da masaniya a kan lamura na fagen daga ya zama ɗaya daga cikin manyan kwamandojin kungiyar hezbollah kuma ya jagoranci mayakan kungiyar hezbollah a lokuta daban-daban wajen yin gumurzu da sojojin yahudawan isra'ila daga ciki har da yakin karshe wanda isra'ila ta sha kashi a hannun dakarun hezbollah a shekara ta 2006 akan haka hukumar leken asiri ta amurka cia da kuma haɗin baki da ƙungiyar leken asiri ta isra'ila mossad suka sako shi a gaba da niyyar ganin bayansa inda da ƙarshe dai suka kashe shi a rana irin ta yau masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen Sani har sau uku a kowace rana shirin na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu minista harkokin wajen kasar rasha ya bayyana cewa rashin ashirya take ta yanke dukkanin alakarta da tarayyar turai idan ta gaba mata wani sabon takunkumi a taron najeriya rundunar sojin kasar ta karyata rahotanni da ke cewa an boko haram sun halaka sojoji ashirin a kasar iraki kuwa an fara shirye-shiryen ziyarar jagorar mabiya addinin kirista na ɗarikar katolika na duniya papa roma francis yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke dake rundunar sojin najeriya ta karita wasu rahotanni waɗanda suka nuna cewa makin ƙungiyar boko haram sun kashe sojojin najeriya har ashirin a wata arangama da suka yi da jami'an tsaro na operation lafiya dole daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojin tarayyar najeriya muhammad yarima ya bayyana cewa bayanin kisan da ake cewa an yi wa sojojin najeriya ashirin ba gaskiya ba ne a cewarsa an kirkiri labarin ne ba bisa dogaro da wani dalili ba a kan wannan rahoto ya ce babu wani wuri wanda aka kai wa rundunar sojan najeriya hari a dukkanin wuraren da sojojin suke gudanar da ayyukansu wajen yaƙi da ƙungiyar boko haram ya ce harin baya bayan nan wanda aka kai wa sojojin masu rakiya da kuma kariya ga masu aikin titi a kan hanyar guniri zuwa kafa an kai harin ne ta ranar biyar ga wannan wata na fabrairu sai kuma na gaidan a ranar tara ga watan fabrairun inda ya ce sojojin sun fatattake maharan wasu rahotanni da wasu kafofin yada labarai a najeriya suka bayar da sun nuna cewa mayakan kungiyar boko haram sun yi wa sojan najeriya kwantan bauna a cikin jihar borno inda sa kashe ashirin daga cikin sojojin tare da kuma jikata wasu ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya bayyana cewa rasha a shirye take ta yanke alaka da kungiyar tarayyar turai matuƙar kungiyar tare turan ta kakaba wa rasha wasu sabbin takunkumai waɗanda za su iya cutar da tattalin arzikinta tashar arci ta bayar da rahoton cewa minista harkokin wajen kasar ta rasha sergei lavrov a zantawarsa da wata kafar yada labarai a yau juma'a a birnin moscow ya bayyana cewa rasha a shirye take ta yanke dukkanin alakokinta da kungiyar tarayyar turai matukar kungiyar tarayyar turan ta saka wa rasha wasu sabbin takunkumai a bangarori waɗanda za su cutar da tattalin arzikin ƙasar ta rasha ya ce rasha a shirye take domin ɗaukar duk wani mataki wanda ya dace domin fuskantar duk wata barazana ta kungiyar tarayyar turai a baya-bayan nan da take ishara da cewa za ta kakaba wa rasha takunkume domin cutar da tattalin arzikinta tare turai ta bayyana cewa za ta ɗauki wannan matakin ne sakamakon yanke hukuncin ɗaurin shekaru biyu da kimanin watanni goma da aka yi wa ɗan adawa alexei navalny a kasar ta rasha bisa zarginsa da karya dokar ɗaurin talala akan zargin da ake masa na halasta kudaden haram da kuma korar wasu jami'an diplomasiyyar turai da rasha ta yi bayan da suka shiga cikin wata zanga-zanga a kasar ta rasha ta nuna goyon baya ga navani to jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran a kasar iraki an fara shirye-shiryen ziyarar jagorar mabiya addinin kirista na ɗarikar katolika na duniya wadda ita ce ta farko a tarihi rahotanni da kasar iraki dai sun ce wata tawagar fadar batikan ta isa birnin najab domin tsara yadda ganawa za ta kasance tsakanin fafaroma da kuma babban malamin addini na kasar iraki ayatollah sai da alisistani ofishin jakadancin kasar iraki a fadar batukan da kuma majiyoyin fadar ta batukan sun bayyana cewa a yin ganawa tsakanin manyan jagororin biyu za a rataba hannu a kan wasu yarjejeniyoyi waɗanda suka hada da wajibcin girmama juna da kuma 'yan uwantaka tsakanin 'yan adam da kuma yin allah wadai da duk wani nau'in ta'addanci akan 'yan adam kuma karfafa tattaunawa tsakanin addinai na duniya musamman kiristoci da musulmi ziyarar papa roma a iraki za ta fara ne a ranar ga watan maris mai kamawa inda zai samu tarba ta musamman daga firaministan iraki mustapha alkazimi a filin sauka da tashin jiragen sama na birnin bagdaza daga nan kuma zai nufi fadar shugaban kasa da ke birnin na bagdaza inda zai gana da shugaban kasar barham saleh da kuma wasu manyan jagoran mabiya addinin kirista da kuma ziyartar wasu majami'o'i a birnin a ranar shida ga watan maris kuma zai nufi birnin najab inda zai gana da ayatollah sai da ali sani daga nan kuma zai wuce zuwa lardin zikar inda zai ziyarci yankin wanda aka haifi annabi ibrahim alaihi salam bayan kuma a ranar bakwai ga wata zai isa birnin arbil daga nan zuwa mosul inda zai ziyarci babbar majami'ar kiristoci ta tarihi wato hos albai'a a ciki gaba da karfafa alaka tsakanin isra'ila da kuma gwamnatin kasar maroko an cimma matsaya tsakanin bangarorin biyu kan bunƙasa harkoki na ilimi a makarantu na bangarorin biyu kafofin yada labarai na gwamnatin maroko sun bayar da rahoton cewa ministan ilimi mai zurfi na kasar sa'id izazi da kuma ministan ilimi na gwamnatin yahudawan isra'ila sun cimma matsaya a kan yin aiki tare a bangaren harkokin ilimi a tsakaninsu bisa ga wannan rahoto an gudanar da wannan tattaunawa ne a jiya alhamis ta hanyar hotunan bidiyo na yanar gizo inda bangarorin biyu suka jaddada cewa sun kudiri a nayar bunƙasa alakar su a bangarori daban-daban da suka shafi ma'aikatansu a cikin watan disamban da ya gabata ne dai sarkin kasar morocco muhammad na shida ya sanar da kwallo alaka tsakanin kasarsa da kuma gwamnatin yahudawan isra'ila wannan mataki dai yana zuwa ne sakamakon matsin lamba da morocco ta fuskanta daga tsohon shugaban kasar amurka donald trump a kan yin hakan tare da yi wa kasar ta morocco alkawalin cewa amurka za ta amince da yankin yammacin sahara a matsayin wani bangare na kasar morocco kafin morocco dai trump ya yi irin wannan matsin lamba a kan kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma bahrain waɗanda su ma tilasta su suka kwalla irin wannan hulɗa ta diplomasiyya su da gwamnatin yahudawan isra'ila to jama'a masaurare ƙarshen labaran duniyar kenan. da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran sharshen da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun jawabin bayan taron zaman shugabannin kasashen kungiyar tarayyar Afirka musamman batun neman warware rikicin Falastinu da himmar kungiyar na ganin ta yaƙi yaƙi masifar cutar corona a nahiyar afirka da ni suno wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta yi kira kan neman hanyar warware batun matsalar Falastinawa akan tubalin adalci tare da ɗaukan alkawarin ƙarfafa cibiyoyin lafiya a nahiyar ta Afirka a fagen yaƙi da yaduwar cutar annobar corona a duk faɗin nahiyar ta hanyar samar da magungunan rigakafin cutar a bayanin bayan taron Ƙungiyar Tarayyar Afirka karo na 34 da aka gudanar na tsawon kwanaki biyu ta hanyar sadarwa ta intanet ya jaddada batun neman warware matsalar Falastinawa Falasɗinawa ta hanyar lumana tare da aiwatar da matakan adalci da za su zame an kare wa al'ummar Falasinu haƙoƙinsu kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka shimfiɗa zaman taron ƙasashen Afirka membobi a ƙungiyar African Union ya kuma bayyana matsayinsa da cewa yana kira kan kawo ƙarshen duwani nau'in gudanar da mu'amala da haramtacciyar ƙasar Isra'ila har ila yau ƙungiyar tarayyar Afirka ta jaddada buƙatar ganin an warware rikicin da ke tsakanin falasinawa. da haramtacciyar ƙasar isra'ila a kan tubalin adalci da kuma ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya da za su kawo ƙarshen duk wani nau'in mame yankunan falastinawa da samar da 'yantacciyar ƙasar falasɗinu mai cin cikakken gashin kai da fadar mulkin ta za ta kasance birnin kudus da ke yankin gabashin kudus wacce aka shata tun a watan yunin shekara ta 1967 a cewar wakilin gidan talabijin na aljazira ya bayyana cewa zaman zaman taron shugabannin kungiyar tarayyar afirka ya yi tofin alatsi ne kan duk wani nau'in nuna bambanci da haramtacciyar kasar isra'ila ke yi ga falastinawa gami da karkame su a gidajen kurkuku musamman mata da ƙananan yara da kuma tsofaffi da kuma ci gaba da tsare marasa lafiya musamman hana su haƙƙin su na neman lafiya da dokokin ƙasa da ƙasa suka tabbatar musu a ƙarƙashin kare haƙƙin ɗan adam kamar yadda bayanin bayan taron ya yi kira ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila isra'ila kan sakin dukkanin falasinawa da larabawa da ake tsare da su a gidajen kurkuku ba tare da gindaya wani sharaɗi ba sabon shugaban kungiyar tarayyar afirka na karba-karba shugaban kasar jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo felix tsinshikedi da ya maye gurbin shugaban kasar afirka ta kudu cyril ramaphosa sabon shugaban ya ɗauki alkawarin zage dantse a fagen ganin an wadata kasashen nahiyar afirka da suke mambobi a kungiyar da magungunan riga rigakafin cutar corona a lokacin da suka dace kamar yadda ya jaddada ɗaukan matakin yaƙi da tsaurin ra'ayi da ayyukan ta'addanci gami da matakan wuce gona da iri irin fyaɗe ga mata da ƙananan yara tare da ƙarfafa kasuwar da babu kuɗin fito tsakanin ƙasashen afirka duk da irin zurfin tarihin alaƙa da ke tsakanin falastinu da ƙasashen nahiyar afirka amma haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗauki matakin yin kutse da tasiri a wasu ƙasashen ƙasashen nahiyar lamarin da ke buƙatar fashin baki da muhimman dalilai da suka janyo hakan musamman kutsen haramtacciyar ƙasar isra'ila a yankin gabashin afirka a shekaru na 1970 da kuma 90 na ƙarnin da ya gabata batun matsalar falastinu ya samu gagarumin goyon baya daga ƙasashen nahiyar afirka musamman nuna goyon baya ga matakan da ƙasashen larabawa suke ɗauka na neman haƙoƙin al'ummar falastinu a majalisar ɗinkin duniya da sauran kungiyoyin ƙasa da ƙasa amma a 'yan shekarun baya-bayan nan wannan gagarumin goyon bayan ƙasashen nahiyar afirka ya fara fuskantar koma baya sakamakon matakin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗauka na yin kutse a wasu ƙasashen nahiyar musamman da sunan taimaka musu a harkar tattalin arziki da tsaro da kuma bunƙasa harkokin rayuwa saboda rashin matakin da ƙasashen larabawa suka ɗauka a waɗannan ɓangarori a nahiyar a latilas gwamnatin haramtacciyar makwabtaciyar kasar isra'ila ta jinkirta gudanar da shirinta na zaman babban taro tsakaninta da gwamnatocin kasashen nahiyar afirka da ta tsara gudanarwa a ranar 23 ga watan oktoban shekara ta 2017 sakamakon matakan da wasu kasashen nahiyar suka ɗauka na sukan lamirin gudanar da zaman musamman kasashen afirka ta kudu da algeria da Maroko. jinkirta gudanar da zaman taro tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila lamari ne da ya kai ga yin watsi da da shirin kwata-kwata amma hakan bai raunana gwiwar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba domin kuwa firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya ɗauki matakin ziyartar wasu ƙasashen nahiyar afirka a watan janairun shekara ta 2019 ta hanyar fitar da sanarwar bangare guda cewa haramtacciyar kasar isra'ila ta kulla alakar jakadanci da ƙasashen chadi da mali waɗanda mafi yawan al'ummun ƙasashen musulmi ne kuma haka gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila ta ci gaba da yada irin wannan farfaganda kan sauran kasashen nahiyar a cewar manazarciya kan harkokin siyasar nahiyar afirka da yankin gabas ta tsakiya matsidisu motsuwin ta bayyana cewa ƙoƙarin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na neman yin kutse a nahiyar afirka a matakin farko ƙoƙari ne na neman fitar da kanta daga halin kaɗaici da take ciki sakamakon ƙaurace mata da ƙasashen duniya suka yi a fagen siyasa musamman a yankin gabas ta tsakiya sannan burin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na amfana da tarin arzikin da ƙasashen nahiyar afirka suka mallaka manazarciyanta ta kara da cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana amfani da ilimin fasaharta wajen gabatar da hidima ga kasashen nahiyar afirka a fagen tsaro da bunƙasa harkokin rayuwa domin su saka mata ta hanyar kulla alakar jakadanci da ita tare da goya mata baya a majalisar Dinkin duniya matsidisu ta bayyana cewa wannan dabara ta gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta samu gagarumar nasara musamman ganin yadda wasu kasashen kasashen afirka da dama suka amince da kulla alakar kusanci da haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin wata babbar dama da za ta kai su ga samun kyautata alaka da kasar amurka a bangare guda kuma mai sharhi kan harkokin siyasar haramtacciyar kasar isra'ila finhas ambari yana cewa matakin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauka na yin kutse a nahiyar afirka ya fara ne tun bayan da ta kasa cimma aniyarta ta gamsar da kasashen yammacin turai kan goyon bayan siyasar ta kan al'ummar falastinu musamman matakin da kungiyar tarayyar turai ta ɗauka na jaddada goyon bayan ta kan kafa 'yantacciyar ƙasar falastinu hakan ya ƙara zaburar da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan ƙarfafa shirin ta na yin kutse a nahiyar afirka domin janyo ƙasashen nahiyar a jiki yayin da manazarci ramzi barod ke ganin matakin da ƙasashen yammacin turai suka ɗauka na ci gaba da goyon bayan kafa 'yantacciyar ƙasar falastinu da sukar shirin gine-ginen matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida a yankunan falasinawa da aka mamaye su ne manyan dalilan da suka zabar da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan mai da hankalinta kan kasashen nahiyar afirka da nufin samun goyon bayan su kan manufofinta ramzi ya kara da cewa tun bayan kafa haramtacciyar kasar isra'ila a yankin falasinu ya zame dole kan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kulla alakar jakadanci da kasashen nahiyar afirka Amurka domin sassauta mummunan halin da take ciki a yankin gabas ta tsakiya na ƙaurace mata da kuma muhimmancin amfana da mashigar Bab Almandab da ke tsakanin nahiyar Afirka da yankin Larabawa wanda zai zame mafita ga haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta hanyar tekun Bahar Maliya. A gefe guda kuma a daidai lokacin da ƙasashen nahiyar Afirka suke ci gaba da jaddada matsayinsu na goyon bayan al'ummar Falasɗinu da ake zalunta tare da neman ganin Falasɗinawa sun kai ga dukkanin haƙoƙinsu da dokokin ƙasa da ƙasa suka tabbatar musu musamman kafa 'yantacciyar ƙasar falastinu a nasu ɓangaren ƙasashen larabawa sun ɗauki matakin mika wuya ga munanan manufofin yahudawan sahayuniya ta hanyar ƙulla alaƙar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ƙarƙashin jagorancin tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump a ranar sha uku ga watan agustan shekarar da ta gabata ta dubu biyu da ashirin ce tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya shelanta da cewa an cimma yarjejeniyar zaman lafiya mai tarihi ta hanyar kulla alakar jakadanci tsakanin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila sannan a ranar 11 ga watan satumban shekara ta 2020 da ta gabata tsohon shugaban kasar ta amurka donald trump ya shelanta cimma yarjejeniyar zaman lafiya ta hanyar kulla alakar jakadanci tsakanin kasar bahrain da haramtacciyar kasar isra'ila kamar yadda a ranar 18 ga watan oktoban shekarar da ta gabata mahukunta mahukuntan bahrain da jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka rattaba hannu kan yarjejeniyar karshe a birnin manama fadar mulkin bahrain kan alakar jakadanci a tsakanin su bayan nan a ranar 23 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ta 2020 tsohon shugaban kasar amurka ya sanar da cimma yarjejeniyar kulla alakar jakadanci tsakanin kasar sudan da haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin jaddada shirin zaman lafiya sakamakon haka a ranar 24 ga watan Oktoba, Firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana cewa sun cimma yarjejeniyar kulla alaƙa tsakanin ƙasarsa da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Bahrain da kuma Sudan a matsayin matakin da zai kawo ƙarshen mai da haramtacciyar ƙasar Isra'ila saniyar ware da sauƙaƙa mata gudanar da zirga-zirgar jiragen sama kuma yana jaddada cewa za su canza yanayin taswiran yankin gabas ta tsakiya a wata sabuwa kuma a ranar ashirin 23 ga watan Nuwamban shekarar da ta gabata ta 2020, Firaministan haramtacciyar ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kai ziyara zuwa ƙasar Saudiya inda ya gudanar da tattaunawan sirri da yarima mai jiran gadon ƙasar ta Saudiya Muhammad bin Salman sannan a ranar goma ga watan Disamban shekara ta 2020 tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya sanar da cewar ƙasar Maroko ta yi alkawarin ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar Isra'ila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 ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Jama'a masu sauraron rediyo Hausa BOH barkan ku haka da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin da bisa ga al'ada yakan baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Malami na farko bismillah. Assalamu alaikum gidan rediyon Iran. Sunana Ibrahim Lara Gafta karamar hukumar Kirika Samma a jihar Jigawa a Najeriya. A yau ina so na mika kokina ne dangane da wata hanyar mu da ruwan kogi ya bata ta sakamakon ambaliyar ruwa da aka samu a wannan shekarar kuma hanyar nan tana karkashin karamar hukumar kirika sama ne a mazabar baturiya to hanyar kwalbatin ya kamata a sha an danyi mai masu dan yawa to sanadiyar haka ne ruwan idan ya zo in ya takure sai ya kare wannan hanya hanya da ta lalace idan aka har an fara ruwan sama to gaskiya hanyar nan ba za ta bi ba dole sai da kwalakwala tsakanin baturiya da gafta ne wannan hanya ta yi mugun lalacewa muna roƙon gwamnatin jihar Jigawa da ta taimaka ta zo ta gyara wannan hanya domin sauƙaƙa wannan al'ummar wannan yanki na gode gidan rediyon Iran na Ibrahim Lara gafta karamar hukumar Kirika a jihar Jigawa ku tashi lafiya. To masu rare da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To yanzu sai shirin nan na amsoshin fikihu. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل محمد jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na amsoshin fikihu to kamar yadda kuka sani ne a cikin wannan shiri a kowane lokaci kukan aiko mana da tambayoyi na fikihu mu kuma daidai gwargwado mukan ba ku amsa dangane da tambayar da kuka aiko to akwai wani bawan allah wanda ko da ke waya ya bugu yake cewa shi ma yana da tambaya amma a mazhabar malikiya za mu amsa duk da cewa mun bashi wannan amsa din ta waya mu cewa ai mu ba mu da matsala dukkan wata mazahaba da mutum yake bi matukan ya turo da tambaya a cikin tambayar ya yi mana kaidi ya ce ina son amsa bisa mazhaba kaza in Allah da za mu nemo masa amsa a bisa wannan mazahaba din so da dama mukan sanar da haka amma dama mun ce matukan mutum ya turo tambaya bai ce yana son amsa a mazhaba kaza ba to mu za mu ba shi amsa ne bisa mazhaba ta jafariya mazhaban jafariya wato mazhaba ta ahlul baiti alaihi salam ko kuma bisa mazhaba ta shi'a shine za mu bashi wato amsa matukar bai tantance mana ya ce shi ga mazhaban da yake son amsar ba to um, tambayar da za mu fara da ita wani bawan allah ne nan yake cewa shin uh, yin alwala da zobe a hannu ya inganta ko bai inganta ba to shi al'amura da ya shafi alwala lallai so ake in mutum yana alwala ruwa ya game kowane bangare na jikinsa hannunsa yan yatsunsa zama ruwa ya game to abin da yake mai muhimmanci shine cewa idan mutum yana da zobe a hannu ya ga baya son ya cire a lokacin da zai alwala to abin da ya kamata yi shine ya tabbatar da cewa wannan zoben ruwa ya shiga ƙarƙashin zoben ya taɓo fatarsa da ke ƙarƙashin zobe din. halato ta yaya zai shiga ko ta hanyar ya yi gaba da baya da zoben ne ya jujjuya zoben ta yadda ruwan da yake wanke hannunsa da shi tabbas ya zama na ya tabbatar wa kansa ruwan ya shiga karkashin wannan zobe to ya kuma shiga ya taba fatarsa ta kowane bangare wato dai ruwa ya zama ya game ko ina na jikinsa in mutum ya san zai iya yin haka to yin alwala da zobe a hannu ba shi da matsala bisa fatuwa ta malaman shi'a akan wannan duk da cewa akwai ah, wasu malaman saboda gujewa kada mutum ya bar lam'a sai suka ce mafi alheri kurin in mutum zai alwala ya ma shi zoben gaba daya ya gama alwalansa in ya gama alwala yana da yakinin ruwa ya game ko ina sannan sai mayar da zoben ya sa to ala'ihal duk wanda mutum ya yi dai ba matsala insha Allah to um, to ita kuma wannan baiwar Allah abinda take cewa shine cewa ni ce da mutanen gida yara muna da su da yawa to amma muna da carpet wanda sau da dama mukan yi sallah a kansa to wani lokacin muna da shakku a kan cewa wani bangare na wannan kafet da muke sallah a kai akwai najasa a kai to amma fa fi sabilillahi mu kan ba za mu iya tantance wani bangare ne na wannan kafet din najasa take kai ba shin sallanmu a kan wannan kafet ta inganta to wannan baiwar allah wannan tambaya a tambaya ce mai muhimmanci musamman kamar inda ta yi bayani cewa a gida take da yara to kanana kuma ita ma ta ma tabbatar cewa suna da yakinin cewa akwai najasa akan kafet din to amma ban san wani bangare ne ina najasa take ba to bisa fatuwa dai ko kuma irin da malamai suke bayanai dangane da irin wannan abu matukan baka tantance ina ne abu yake ba na najasa akan wannan kafet in an yi sallah akan wannan kafet sallah din ta inganta kuma babu matsala a kai tunda da a ci ga gurin an tabbatar to wannan gurin tabbas wannan sallah akan wannan gurin bai inganta ba sai an tsarkake wannan amma tunda ba a tabbatar ina ne da jasad take ba to kaga sallah akan wannan kafet din babu matsala insha Allah to eh, ita dai wannan baiwa Allah wata tambaya daban kuma sai take cewa to sannan kuma dangane da fitsari da yaro mai shan mama yake yi shin wannan fitsari da yake a jikin mahaifiyarsa ko a wani guri da ake zama ana sallah shin ya mai da wurin najasa ko kuma jikin ita mai shayarwa din mahaifiyarsa ya akwai najasa to abin da yake malamai suka ba da fatuwa shine cewa fitsari ko na babban mutum ko na yaro mai shan mama ko da ko yanzu ma ya shigo duniyan nan najasa ne saboda haka dangane da wannan babu wani bambanci tsakanin babba da yaro babu kuma bambanci tsakanin mace da namiji ko da namiji ne ko kuma mace shi wannan yaro ko yarinya masu shan mama matukan sun yi fitsari ko a jikin mace ko a wurin da ake sallah ko ma a ina ne sai an tsarkake gurin domin fitsarinsu najasa ne kada a duba a ce ai wannan yaro ne karami a sannan kuma mu a cikin al'amura fa wannan yadda wasu suke yi wai sai a ɗauko ruwa a yayyafa a guri an tabbatar nan yayi fitsari yaro a nan sai a ɗauko ruwa a yayyafa wai wai an tsarkake gurin wannan ba tsarkakewa aka yi ba fa har yanzu najasar tana nan wannan gurin in ana so sai dole an je an zuba ruwa an matse ruwa ya fito daga ciki an tabbatar an wanke najasar sannan ne aka tabbatar an yi abin da yake na tsarkake guri din to um, to sai kuma na wannan bawan Allah shi kuma tambayarsa shi yana magana ne akan a cikin sallah idan mutum ya yi tari shin wannan sautin da ya fito daga bakinsa bai karya masa sallah ba kasamtuwar kamar an ce magana a cikin sallah tana karya sallah din ko tana bata sallah din eto eh dangane da irin wani wasu wato muryoyi da suke fitowa daga mutum ta hanyar ko tari ko atishawa a cikin lokacin da yake sallah irin waɗannan abubuwan da suke fitowa ko da ko a lokacin ma da suka fito ɗin mutum ya fito da wani harafi to lallai wannan bai ɓata masa sallah ba tunda asali ai ba magana ya yi ba ba kuma niyyarsa shine ya yi magana a cikin sallah ɗin ba yin tari ko atishawa lallai kuma abu ne wanda yake tattare da wani abu na wata murya za ta iya fitowa to ko da ma a cikin wannan tarin ko atishawa din wani harafi daga haruffa ya fito daga bakin mutum to wannan bai bata masa sallah ba sallarsa tana nan daram babu kuma ainihin wasu matsaloli dangane da wannan al'amari insha Allah to wannan shine wasu ko kuma su ne wasu tambayoyi da ku kuka aiko mana a ainihin wannan shiri kuma daidai gwargwado muka tsamo su tunda akwai tambayoyin da yawa amma dai da yake lokacin da aka ɗiba shi wannan lokacin da wato wannan shiri din lokacin da aka ɗiba masa ba yawa to waɗannan tambayoyi naku guda hudu da muka karanto za mu tsaya a nan in Allah ya kai mu shirin mu na gaba za mu ainihin sake tsamo wasu daga cikin tambayoyi tambayoyin suna da yawan gaske to amma dole ne mu dinga dan tsakurowa a hankali a hankali ana amsawa har allah ya sa mu ainihin iya ba da amsa din daidai gwargwadon tambayoyin da kuka turo to saboda haka za mu tsaya a nan saboda lokaci sai allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad yanzu ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila Rabi Zango ta rubuta. To a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Wasu hawaye ne suka ƙara zubo ma alhaji Ili ya ce shawarar da zan baka ita ce ka yi haƙuri kawai kai fatan Allah ya baka wasu kawai domin idan zaka nemi gali to zaka ɓata ka ne kawai dan gali da ƙyar zai zauna a garin nan bayan ya saci maƙudan kuɗi da mota idan na ce maka yana hanyar Lagos kada kai gardama. Alhaji ya ce shi kenan na gode shi kuma insha Allah babu abin da dukiyata za ta yi mashi kuma sai asirin shi ya tonu a duk inda yake sallama ya masu ya nufi gida cike da bakin ciki girgiza kai goga ya ce gaskiya gali bai kyauta ba wallahi ba zan iya ha'intar wanda ya taimake ni ba duk yadda nake da son sata bana iya yi ma ubangidana domin wannan cin amana ne ko da muka je muka yi mashi sata saboda ya taɓo mu ne amma wallahi ya bani tausayi ila ya ce gaskiya gali bai kyauta ba kuma saboda munafincin shi shine zai zagaye ya gudu ko neman mu ba zai yi ba koga ya ce ka bar ni da shi ni na san iya gudun shi ba zai wuce kano ba kuma na alkawarin sai na gano shi a duk inda yake san ba na son harka da macci amana shi yasa ɗazun na kira wayar shi na ji a kashe ka bar ni akwai wanda zan sa ya dubo mana shi bayan su sayyadi sun tashi daga wajen aikinsu dama lokacin da za su fita da hada kayansu suka ɗauko kai tsaye sabon masaukinsu suka nufa inda tuni Babu kamal ya sa aka gyara musu zauren tun da safe masu gini ban-ɗaki suka zo sai gab da magrib suka gama katuwar robar zuba ruwa ya ajiye musu a gefen banɗakin ya ce zuwa gobe idan ya sha iska sai su fara amfani da shi a sa robar ciki su ringa zuba ruwa naziru sosai ya farin ciki da barin su makarantar malam anas ma ya ji daɗi musamman da ya ji baba kamal ya ce za su je har garin su su yi ma baban shi bayani bayan sun gama ajiye kayan su suka nufi masallaci domin yin sallar magriba bayan sun gama suna zaune a ɗaki sai ya ce kun gari irin taimakon da baba kamal ya yi mana tun da ya ba muhalli kada mu bari mu ɗora mashi nauyin ciyar da mu ko shi zai iya matar shi za a ɗora mata nauyi domin idan ya ce ta ƙara abincin mutum uku yau da gobe dole za ta gaji kamar yadda muka saba mu je mu siyo mu ci yanzu ma haka za mu yi tun da safe mu ringa barin gidan tun kafin su fito kafin mu dawo kuma mu ringa tsayawa muna cin abincin dare naziru ya ce wannan gaskiya ne dama ni bana son a ringa bani abinci a gidan mutane duk da umman hafsa tana da kirki amma ko mun zo wajenta ni da anas dama ba ma cin abincinta sayyadi ya ce wannan shine zai sa ba za ta taba gajiyawa da mu ba anas ina fatan ka fara shirin tuka mota dariya anas ya ce sayyadi sai dai mu ringa tafiya tare domin kafi ni sanin garuruwan da suke nan kusa dan naziru ya ce ba bai yarda na ringa zuwa ina kwana ba naziru ya ce ai gaskiya na faɗa gara ya ringa tsayawa nan kusa koya muka samu ya fi tafiya mai nisa sai ya ce wannan haka yake ba don mutane ma ba su da amana ba ai da mun bayar da ita a ringa mana haya mu kuma mu ci gaba da neman kuɗin mu naziru ya ce wallahi sai ya da za ka samu wanda za a ba mai amana Da mun bashi, don ba na son Anas ya min nisa, sai dai ce eto eh to akwai Lawwali na ne a da kafin ya tafi yana karan mota gaskiya na yarda da shi yana da amana sosai zan nemo shi gara ya zo ya ringa jan motar da ya ci gaba da yin karan mota Anas ya ce Allah ya sa a same shi dariya Naziri ya ce amin kaga sai ka ci gaba da tsare shagonka kafin mu yi kuɗi kai ma a buɗe maka naka sai ya ce ai komai ya yi lafiya lau fenti kawai ya rage ko nazir ya ce komai lafiya lau kaga idan aka fara samun kuɗi sai burin ga biyan oga a hankali sayyadi ya ce wannan haka yake gobe zan je inda yake kwana ko ban same shi ba zan bar mashi sallahu tunda da wuri suke fita Baba Kamal yana shigowa ɗakin tare da sallama amsawa suka yi suna faɗin sannu da zuwa Baba Kamal yace ce yauwa har kun dawo kenan sai ya ce a nan ma muka yi magariba ai ba na son muna yin dare saboda dare tsautsayi gare shi baba kamal ya ce haka ne bari in shiga ciki naziru zo ka amsar muku abinci sai ya ce ai mun ci abinci kafin mu dawo ɗaure fuska baba kamal ya ce me kuke nufi kenan abincin da aka dafa a zubar da shi ai ka san a gaban ka na ce mazara ta ƙara yawan abinci amma zaka sa su ku ci abinci Sayyid ya ce ba haka ba ne ba, gani ne za a ƙara mata nauyi, ta saba da dahuwar abinci kaɗan yanzu a ɗora mata nauyi don Allah baba kamal kada ka ce za ka ringa ba mu abinci wallahi wannan gatan da kai mana kaɗai ya isa na san irin gidanku da ba yawa gare ku ba ba kullum kuke abincin dare ba ni dai ina roƙon ka dan Allah ka bar abincin nan Nazir ya ce eh baba kamal dan Allah kada ka sa umma Hafsat wahala Baba Kamal ya ce to na ji amma yau sai kun ci tunda an riga an dafa kuma duk yadda muka yi da ita za ku ji ba zan tauye mata haƙƙin na ce dole sai ta ringa dafawa da ku ba domin haƙƙin ne ta dafa amma matuƙar ta ce za ta iya ina mai tabbatar muku a nan za ku ringa cin abincin dare sai da ya ce mun yarda amma don girman Allah ko ta amince kada ka ɗora mata dafa na safe da mu na daren ma ya isa jinjina kai baba kamal yayyace naziru mu je ka ɗauko maku bayan nazir ya ɗauko masu abincin baba kamal ya faɗa ma zahara yadda suka yi da su sayyadi to jama'a lokaci ya mana halin nasa sai allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya Afirka a yau. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu tabo batun jawabin bayan taron zaman shugabannin kasashen kungiyar tarayyar Afirka musamman batun neman warware rikicin Falastinu da himmar kungiyar na ganin ta yaƙi yi masifar cutar corona a nahiyar afirka da ni sunusu wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. jam'iyyar Tarayyar Afirka ta yi kira kan neman hanyar warware batun matsalar Falastinawa A kan tubalin adalci tare da ɗaukan alkawarin ƙarfafa cibiyoyin lafiya a nahiyar ta Afirka a fagen yaƙi da yaduwar cutar annobar corona a duk faɗin nahiyar ta hanyar samar da magungunan rigakafin cutar a bayanin bayan taron Ƙungiyar Tarayyar Afirka karo na 34 da aka gudanar na tsawon kwanaki biyu ta hanyar sadarwa ta intanet ya jaddada batun neman warware matsalar katsinawa ta hanyar lumana tare da aiwatar da matakan adalci da za su zame an kare wa al'ummar Falasɗinu haƙoƙinsu kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka shimfiɗa zaman taron ƙasashen Afirka membobi a ƙungiyar African Union ya kuma bayyana matsayinsa da cewa yana kira kan kawo ƙarshen duk wani nau'in gudanar da mu'amala da haramtacciyar ƙasar Isra'ila har ila yau kungiyar tarayyar afirka ta jaddada buƙatar ganin an warware rikicin da ke tsakanin falasinawa da haramtacciyar kasar isra'ila a kan tubalin adalci da kuma ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya da za su kawo ƙarshen duk wani nau'in mame yankunan falasinawa da samar da 'yantacciyar kasar falasinu mai cin cikakken gashin kai da fadar mulkin ta za ta kasance birnin kudus da ke yankin gabashin kudus wacce aka shata tun a watan yunin shekara ta 1900 1967 a cewar wakilin gidan talabijin na aljazira ya bayyana cewa zaman taron shugabannin kungiyar tarayyar afirka ya yi tofin alatsi ne kan duk wani nau'in nuna bambanci da haramtacciyar kasar isra'ila ke yi ga falastinawa gami da karkame su a gidajen kurkuku musamman mata da ƙananan yara da kuma tsofaffi da kuma ci gaba da tsare marasa lafiya musamman hana su haƙƙin su na neman lafiya da dokokin ƙasa da ƙasa suka tabbatar musu a karkashin kare haƙƙin ɗan adam kamar yadda bayanin bayan taron ya yi kira ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan sakin dukkanin falasɗinawa da larabawa da ake tsare da su a gidajen kurkuku ba tare da gindaya wani sharaɗi ba sabon shugaban ƙungiyar tarayyar afirka na karɓa-karɓa shugaban ƙasar jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo felix tsinshikedi da ya maye gurbin shugaban ƙasar afirka ta kudu cyril ramaphosa sabon shugaban ya ɗauki alkawarin zage dantse a fagen ganin an wadata a kasashen nahiyar afirka da suke mambobi a kungiyar da magungunan rigakafin cutar corona a lokacin da suka dace kamar yadda ya jaddada daukan matakin yaƙi da tsaurin ra'ayi da ayyukan ta'addanci gami da matakan wuce gona da iri irin fyaɗe ga mata da ƙananan yara tare da ƙarfafa kasuwar da babu kuɗin fito tsakanin ƙasashen afirka duk da irin zurfin tarihin alaƙa da ke tsakanin falastinu da ƙasashen nahiyar afirka afirka amma haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauki matakin yin kutse da tasiri a wasu ƙasashen nahiyar lamarin da ke buƙatar fashin baki da muhimman dalilai da suka janyo hakan musamman kutsen haramtacciyar kasar isra'ila a yankin gabashin afirka a shekaru na 1970 da kuma 90 na karnin da ya gabata batun matsalar falasɗinu ya samu gagarumin goyon baya daga ƙasashen nahiyar afirka musamman nuna goyon baya ga matakan da ƙasa kasashen larabawa suke ɗauka na neman haƙoƙin al'ummar falasɗinu a majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa amma a 'yan shekarun baya-bayan nan wannan gagarumin goyon bayan kasashen nahiyar afirka ya fara fuskantar koma baya sakamakon matakin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗauka na yin kutse a wasu ƙasashen nahiyar musamman da sunan taimaka musu a harkar tattalin arziki da tsaro da kuma bunƙasa harkokin rayuwa saboda rashin matakin da kasashen larabawa suka ɗauka a waɗannan ɓangarori a nahiyar alatilas gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta jinkirta gudanar da shirin ta na zaman babban taro tsakanin ta da gwamnatocin ƙasashen nahiyar afirka da ta tsara gudanarwa a ranar 23 ga watan oktoban shekara ta 2017 sakamakon matakan da wasu ƙasashen nahiyar suka ɗauka na sukan lamirin gudanar da zaman musamman ƙasashen afirka ta kudu da algeria da morocco jinkir ta gudanar da zaman taro tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila lamari ne da ya kai ga yin watsi da shirin kwata-kwata amma hakan bai raunana gwiwar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba domin kuwa firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya ɗauki matakin ziyartar wasu ƙasashen nahiyar afirka a watan janairun shekara ta 2019 ta hanyar fitar da sanarwar bangare guda cewa haramtacciyar kasar isra'ila ta kulla alakar jakadanci da ƙasashen chadi da mali waɗanda mafi yawan al'ummun ƙasashen musulmi ne kuma haka gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila ta ci gaba da yada irin wannan farfaganda kan sauran kasashen nahiyar a cewar manazarciya kan harkokin siyasar nahiyar afirka da yankin gabas ta tsakiya matsidisu motsuwin ta bayyana cewa ƙoƙarin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na neman yin kutse a nahiyar afirka a matakin farko ƙoƙari ne na neman fitar da kanta daga halin kadaici da take ciki sakamakon ƙaurace mata da ƙasashen duniya suka yi a fagen siyasa musamman a yankin gabas ta tsakiya sannan burin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na amfana da tarin arzikin da ƙasashen nahiyar afirka suka mallaka manazarciyanta ta kara da cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana amfani da ilimin fasahar ta wajen gabatar da hidima ga kasashen nahiyar afirka a fagen tsaro da bunƙasa harkokin rayuwa domin su saka mata ta hanyar kulla alakar jakadanci da ita tare da goya mata baya a majalisar Dinkin duniya matsidisu ta bayyana cewa wannan dabara ta gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta samu gagarumar nasara musamman ganin yadda wasu kasashen kasashen afirka da dama suka amince da kulla alakar kusanci da haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin wata babbar dama da za ta kai su ga samun kyautata alaka da kasar amurka a bangare guda kuma mai sharhi kan harkokin siyasar haramtacciyar kasar isra'ila finhas ambari yana cewa matakin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauka na yin kutse a nahiyar afirka ya fara ne tun bayan da ta kasa cimma aniyarta ta gamsar da kasashen yammacin turai kan goyon bayan siyasar ta kan al'ummar falastinu musamman matakin da kungiyar tarayyar turai ta ɗauka na jaddada goyon bayan ta kan kafa 'yantacciyar ƙasar falastinu hakan ya ƙara zaburar da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan ƙarfafa shirin ta na yin kutse a nahiyar afirka domin janyo ƙasashen nahiyar a jiki yayin da manazarci ramzi barod ke ganin matakin da ƙasashen yammacin turai suka ɗauka na ci gaba da goyon bayan kafa 'yantacciyar ƙasar falastinu da sukar shirin gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a yankunan falasinawa da aka mamaye su ne manyan dalilan da suka zabar da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan mai da hankalinta kan kasashen nahiyar afirka da nufin samun goyon bayan su kan manufofinta ramzi ya kara da cewa tun bayan kafa haramtacciyar kasar isra'ila a yankin falasinu ya zame dole kan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kulla alakar jakadanci da kasashen nahiyar afirka afirka domin sassauta mummunan halin da take ciki a yankin gabas ta tsakiya na ƙaurace mata da kuma muhimmancin amfana da mashigar bab almandab da ke tsakanin nahiyar afirka da yankin larabawa wanda zai zame mafita ga haramtacciyar ƙasar isra'ila ta hanyar tekun bahar maliya a gefe guda kuma a daidai lokacin da ƙasashen nahiyar afirka suke ci gaba da jaddada matsayinsu na goyon bayan al'ummar falasɗinu da ake zalunta tare da neman ganin falasɗinawa sun kai ga dukkanin haƙoƙinsu da dokokin ƙasa da ƙasa suka tabbatar musu musamman kafa 'yantacciyar ƙasar falastinu a nasu ɓangaren ƙasashen larabawa sun ɗauki matakin mika wuya ga munanan manufofin yahudawan sahayuniya ta hanyar kulla alaƙar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ƙarƙashin jagorancin tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump a ranar sha uku ga watan agustan shekarar da ta gabata ta dubu biyu da ashirin ce tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya shelanta cewa an cimma yarjejeniyar zaman lafiya mai tarihi ta hanyar kulla alakar jakadanci tsakanin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila sannan a ranar 11 ga watan satumban shekara ta 2020 da ta gabata tsohon shugaban kasar ta amurka donald trump ya shelanta cimma yarjejeniyar zaman lafiya ta hanyar kulla alakar jakadanci tsakanin kasar bahrain da haramtacciyar kasar isra'ila kamar yadda a ranar 18 ga watan oktoban shekarar da ta gabata mahukuntan wajen bahrain da jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka rattaba hannu kan yarjejeniyar karshe a birnin manama fadar mulkin bahrain kan alakar jakadanci a tsakanin su bayan nan a ranar 23 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ta 2020 tsohon shugaban kasar amurka ya sanar da cin mai yarjejeniyar kulla alakar jakadanci tsakanin kasar sudan da haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin jaddada shirin zaman lafiya sakamakon haka a ranar 24 ga ga watan Oktoba, Firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana cewa sun cimma yarjejeniyar kulla alaƙa tsakanin ƙasarsa da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Bahrain da kuma Sudan a matsayin matakin da zai kawo ƙarshen maida haramtacciyar ƙasar Isra'ila saniyar ware da sauƙaƙa mata gudanar da zirga-zirgar jiragen sama kuma yana jaddada cewa za su canza yanayin taswiran yankin gabas ta tsakiya a wata sabuwa kuma a ranar ashirin da uku ga watan Nuwamban shekarar da ta gabata ta 2020, Firaministan haramtacciyar ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kai ziyara zuwa ƙasar Saudiya inda ya gudanar da tattaunawan sirri da Yarima mai jiran gadon ƙasar ta Saudiya Muhammad bin Salman sannan a ranar goma ga watan Disamban shekara ta 2020 tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya sanar da cewar ƙasar Morocco ta yi alkawarin ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar Isra'ila bisa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 masu sauraro da wani ne kuma kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen mu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Mataimakin ministan harkokin wajen kasar Iran sai da Abbas Arakci ya bayyana cewa yarjejeniyar nukiliya da aka cimma tsakanin Iran da manyan kasashen duniya ba ta da wani amfani ga kasar ta Iran matakar dai ba a janye takunkuman da Amurka ta kagaba mata ba. a wani bayanin saga wasu kafofin yada labarai a yammacin jiya a birnin tehran mataimakin ministan harkokin wajen kasar ta iran sai da abbas arakci ya bayyana cewa iran ba za ta taɓa komawa yin aiki da wani yarjejeniya ba matukar dai amurka ba ta janye takunkuman da donald trump ya gaba mata ba ya ce idan gwamnatin joe biden tana son iran ta ci gaba da yin aiki da wani yarjejeniya kamar yadda aka rataba hannu a kanta to dole ne ta janye wa iran din takunkuman da donald trump ya gaba mata sannan kuma a ga tasirin hakan a aikace a lokacin na iran za ta koma yin aiki da yarjejeniyar kamar yadda aka rataba hannu a kanta a baya turawa ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ne hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya daga nan birnin tehran